dole ne ke haka mana saboda rayuwar aure ta kulle ki ta hana ki aiwatar da wannan kazamar rayuwar kuma in dai wannan ita ce irin bukatar da ta sa kike so in sake ki to gaskiya ni ne na arziki malam ina jin ya kamata dakata da Allah ba da kai nake ba duk abin da zaka faɗa ba zan ji shi ba taka ce ta kawo ka da haka ni ma ka bane zazzage burina in dai burinka ka ci zarafin wani to wallahi har abada ba za ka taɓa cimma wannan burin naka ba to ke da ke kan mummunar hanya to ina gani da nake saɓaninta idan haka halina yake kafi kowa sani idan ba haka halina yake ba kafi kowa sani saboda kai ka fara zama da ni irin zaman da ban taɓa yi da wani namiji ba hauka da hankali ka kafatanin nisa a kwakwalwa suke abin mutane da yawa basu gane ba shi ne ajin hauka daban ajin hankali daban kowane bigiransa daban me kake nufi abin da na so daga bangaren ka ne kai mana kyakkyawan zato kuma duk abin da kake nufi ba shi ne a zuciyata wace irin manufa ce da kai da ba za ka je ka aiwatar da haka a gaban iyayenta ba in dai har manufar taka ta gaskiya ce abin da na so daga gare ka shi ne ko da ina aikata wani abu da bai dace ba ga zatona bai kamata in ɗauka abin da nake aikatawa wanda ke ba daidai ba ne haka kowa yake ba kasafai ido yake iya ganin abin da yake cikin duhu ba amma idan tafiya ta yi tafiya haske zai bayyana kuma komai za a gan shi ina ganin sanar da kai sirri na shine babban sakayen da ya dace da maka me yasa kike son ki sanar da ni sirrin ki bayan kowane dan adam yana kokarin ya saka ya sirrinsa a zuciyarsa dacewar ka ce ta sa dan sanar da kai sirri na ko da ban sanar da kai yanzu ba na san nan gaba za ka sani wani abu ne haka sirrin zuciya na ne ok ina jinki sanadiyar haduwa na ne da thank you wannan shine dangantaka ta da bashi tun wancan lokacin har zuwa yanzu amma me yasa tuntuni baki rabu da shi ba ba yanda ban yi ba amma hakan ya tattara saboda me saboda ba da wanda zai maye sa amma da zarar na yi gamo da wanda zai amsa ta yi na shikenan sai in rabu da shi Sadam? Lafiya? Me yake faruwa? Sadam, yanzu na tare da na, Muna tattaunawa ne. Kamar wani lokaci kenan? Na gani kuɗi ne a ciki. Eh abin da nake so da ke ki tsaya ba na buƙatar duk wata tambaya akan wannan magana da zan gaya miki. Wannan kuɗi da na baki. Na baki ne domin ki je ki kula da lafiyarki. so in ya so daga ba za mu tattauna mu ga abin da ya dace dakata sadam ba zan karɓi wannan kuɗi ba dan ban ga dalilin ba su ba babu wani dalili bayan wannan to don me zaka dinga kokarin tusa kanka cikin matsala ka gani zaman ka lafiya ya fi zaman wannan kuɗin amfani a wajena ana na san abin da ke jin tsoro kar ki damu na san duk hanyoyin da zan bi wanda ba zan samu wata matsala ba kina ji abin da nake so da ke yanzu ki je ki samu datta ku zauna ku tattauna duk yanda za a yi so idan kuma akwai buƙatar gani na ka iya sanar da ni ina maka fatan alkhairi iri-iri kuma zan ci gaba da maka daga nan har zuwa ƙarshen rayuwata ofisa na shiga ofis ɗin ai sai na tarar baka na to da yake na ga motar ka na san ba fita kai ba wallahi ashe kana nan na nan a ah, sadam ka ga irin wani tunanin da kake yi ina ganin fa akwai matsala domin ya hana ka sukuni ya kuma hana ka zama ofis ka yi abin da ya kamata kuma shi irin wani tsarin da ke gani fa ba wani abu da yake karawa idan ba ya dagula wa mutum al'amura ba hai khalil aini ba wani tunani da zai dagula mun lissafi idan kuma kana ganin rabuwana da raihan ne ya jawo haka rabuwana da raihan ba zai sa ni ba ni da wani alamar yin nadama to ni na san ban zalunce ta ba kullum ita ma abin da ke faɗa kenan so kaga ku da kai da ita tunanin ku iri ɗaya ne ta yaya ya za ka ce tunanina da nata ɗaya ne ai ni namiji ne ita kuma mace ai tunanina ya fi nata ai ko da a cikin jinsin mata nake ni dai na san tunanina ya fi nata to ai kullum kai kana faɗar kai mai gaskiya ne kuma baka zalunce ta ba ita ma kuma abin take faɗa kenan shin wai tsaron, wai da kai da ita wane ne mai gaskiya ne alƙalin da ya fi kowa iya hukunci wanda yake ganin abin da yake cikin zuciya tun kafin ta furta Shi ne zai bambance tsakanina da ita waye yake da gaskiya ranar za mu tashi a gabansa gaskiya ne Allah ya samu amma da Allah ina neman alfarma da Allah ka kashe wannan sigarin mu koma ofis ga kuɗin nan duk abin da za a yi a yi shi bisa gaskiya da amana haba madan karki damu taba yiwa ba ma wannan aisin can banza ne ya ma zaki zo mun da irin wannan maganar kai ki dauke ni gara ni ba gara bane na san abin da nake yi zaki zo ki dinga gaya min wannan maganar idan kika kai min abin da ya dace ki gaya min ki ne mu zauna lafiya da ki kin ci ko saboda haka ki sake tunani gwanda ma kin sauya tunani akan wannan magana domin wannan magana ba za ta taba yiwa ba bash ko ka yadda ko kada ka yadda ba da niyan cutar ka ko cin amanar ka kinka ya kamata ki san cewa zuciyata ta daɗe da toshe kunnuwanta daga jin irin wa'annan kalmomin yaudarar naku na mata a bayan an shani yanzu na warki ba sa a yin irin wannan ba yadda da ka bani a baya shi nake so ka sake bani yanzu ka ga iya gudun ruwa na wani gudun ruwa gudun ruwa na aina ta addini kuma na lura cewa idan ban dakatar da shi ba shanye ne zai yi Allah lafiya ka zo da tsakar dare kake buga musu kofa bawa kaga kata banza ka buga musu kofa da daddare inna lillahi wa inna ilaihi raji'una na yi cikin gidan nan gaba daya ban ga alama wani asibiti ba kuma ainihin gawakin gaba ɗaya na duba cikin kisan da aka yi ba wani alamar sara ko harbi abin da yake nuna intelligently su mutane da suke kisan sun yi amfani da wasu tsoraren su yana da wuya a fahimci abin cikin gaggawa ba matsala za mu duba ina ka shiga ne ya faru tun sanyin safiya aka buga mana waya aka sanar da ni wannan matsalar da ta faru kuma ana gaya mani babu wanda na buga waya in ba kai ba tana ta ringi baka dau waya ba sannan na je gidanka kuma na tara a kulle no na je unguwa ne da sassafe wallahi kuma na bar wayan a gida so oga ya buga min waya ka gane ko ya gaya min cewa akwai yarinya da za ta zo ta yi handling case din nan mace ce kuma ba kowa bace ba illa tsohuwar matarka Raihan. What? Tsohuwar matarka Raihan. Shi kenan ma ga ta nan. You are highly welcome. Rayhan, me kake ofis na yanzu? Sorry. Um, na zo ne mu dan tattauna wani magana tsakanina da kai. Ina jinki. Why not mu zauna? ban zo wajen nan don cin zarafi ko tarzoci a gare ka ba na zo ne kawai akan aiki faɗi ina sauraron ki na zo ne ka ƙara min haske dangane da abin da ka sani akan wannan kesin ni ba allah musul ba ne ballatana an ce na san wani abu na sani amma look an turo ki ne ki bincike ni koko kina son ki san me yake faruwa ne <laughs> babu ko kasancewanka kawai wanda ya goge a cikin aikin shi yasa nake son haka daga gare ka tun da aka turo ki an yarda da gogewar ki kuma ki sani wannan aiki ne wanda ba a yin sadaka sai an nuna miki yadda za ki idan irin haka ta faru <sighs> gaskiya ne na goge sosai amma idan magana ya bata maka rai ka yi haƙuri sorry ina so na san dangantaka tsakaninki da su haba yarinya so nawa zan gaya miki wannan magana na gaya miki makotana ne ki dube ni da kyau zan miki ƙarya ne ba sake mun ba to me kika sani a game da su kamar dai inda na gaya miki makotana ne kuma haya suke ba gidansu ba ne hmm. sannan ita kuma mai gidanta suna yawan samun matsala ita da shi domin wata rana har dukanta ike baba <laughs> to amma ko kin san dalilin da ya sa hakan take faruwa ma'ana dukan nata da yake yi ito eh duk lokacin da da mijinta ya fita wani gardi yana shigowa gidan ko saboda haka ne yake dukanta ban sani ba domin a daren da al'amarin ya faru na ji wannan gardin yana ƙwanƙwasa ƙofa da daddare na lallaba na bu bayansa na ce bawan allah ya kake buga musu gida da daddare bai mun magana ba sai ni kuma na koma amma kin san shi shi garin to ina zan san shi to amma duk lokacin da kika ga shi wannan gadin da yake kwankwasa kofan nan za ki iya gane shi ai jikin ne ya tsufa amma idona ras ike shi ke nan ma ka kawo kanka ga mai kwankwasa kofa